بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله malam mai tambaya na farko yake cewa malam a yi bayanin abin da ake karantawa wajen sallan gawa sannan kuma za a iya yin addu'a da hausa a cikin sallan gawa بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته abin da ya tabbata a sunan mazala ta salama a sallar gawa Shi ne akwai kabbaroli guda hudu da cewa ya zo a wasu hadisan sama da hudu amma kabbara hudu su ne wanda aka yi ijima'i a kansu wanda babu saɓani shi tabbata a sunna bayan kabbaran farko za ka karanta Fatiya. abdullahi bin abbas ya karanta ya kuma suna ce wasu malamai sun tafi za ka yi abin nan yabon ubangiji ne subhanahu wa ta'ala bayan kabbaran farko da dukkan wani irin yabo amma in kai wannan ma ba matsala ba ne amma abin da yake shine ka karanta fatiha fatiha ba wanda bai iya karanta ta ba bayan kabbaran farko sannan sai kai kabbara ta biyu bayan kabbara ta biyu kuma kai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka iya salati ibrahimi kai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kuma kamancin wani ko kowane talati wanda ya inganta sannan sai ka sake kabbara ta uku to a lokaci ne za ka yi mamacin addu'a da irin addu'o'in da suka zo a sunna idan ka haddace in ko baka haddace ba sai kai ta yi masa addu'a ka nema masa gafara da rahama ko Allah maghfir lahu warhamu kai ta maimaita Allah maghfir lahu warhamu Allah maghfir lahu warhamu kuma ka iya sauran addu'o'in duka da ake na mamaki. sai kai ta yi har lokacin da liman zai kabbara ta ta hudu idan kai ne ma sai kai ne liman shi kenan ka gama addu'o'i sai kai kabbara ta hudu to bayan kabbara ta hudu in kana so za ka iya sallamewa kawai kai tsaye in kuma ga dama kana iya yin addu'a nan kuma za ka roƙa wa sauran musulmi wato ainihin gafara da wanda suka rasu da wanda wato ainihin suke raye wannan kuma addu'a ce amma ke na irin su Allah maghfirli wa Allah maghfir lana wa liwalidina wa liman sabaqana bil iman wa lil muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat wa غفر wa unsana wa kabirina wa وصغيرنا wa wannan wa urrina wa abdina kuma kamancin wani so da haka za ka iya addu'o'i kuma na sauran musulmi wanda suke raye da wanda da wanda suka rasu So daga nan sai ka sallame kuma sai haka sallan gawan ka kai kabbara hudu kabbara ban kabbara farko fatiha ban kabbara ta biyu salati annabi ban kabbara ta uku nema wa shi mamacin gafara ban kabbara ta hudu nema sauran musulmi gafara sannan sai sallamewa to sai tambaya ta biyu shine ana iya yin addu'an nan da hausa wato da wani yare wanda ba na larabci ba ana iya yi ba dalilin da ya hana mutum ya iya larabci ya yi inda iya ba kuma zai iya bayan ya yi karanta fatiha kabbaran farko salati annabi kabbara ta biyu bayan kabbara ta uku ya addu'ansa da yayin da ya iya Allah ya ji kansa ya gafarta masa Allah ya sa rahama a cikin kabarinsa Allah ya kyautata sa Allah ya canja masa gidan da ya fi wannan Allah ya kiyaye shi daga azaban kabari duk mutum zai iya yi da hauta domin yin addu'a ba magana wani addu'a ba daga cikin kalamun nas yasa hatta a talla a sujjada kana iya yin addu'a da yaren da ka iya sai dai kai abin da malamai suka ce idan har ka iya larabci to makaruhi ne ka yi da wani yare ba larabci ba in ka iya larabci in baka iya ba ba ka hankin ma kuma in ka iya ma ka yi addu'a da da wani da yaren da ka iya duka babu matsala ko da ka iya ma bara ce sallan ka ta ɓaci ko sallan ba ta yi ba musamman ma wanda ya shafi sallan jana'iza wanda za an zo an samu mutum ɗari ko fiye da ɗari sai kaga masu addu'a da larabci gida ba su yi mutum talatin ko hamsin ma to kaga in za ka yi da yaren kuma kowa ma zai yi kawai kai ta addu'a da yaren da ka iya kawai har a ne to idan mutum haka ya yi daidai kuma ba dalilin da ya hana wannan malam wanda yake cewa irin maganin da masu maganin gargajiya suke bayarwa mutum ya yi amfani da shi domin mace ta shi wannan ya halarta to wannan abun tsoro ne domin daga cikin nau'o'i na sihiri akwai tsarku al'aƙa, wanda manzalarsa kuma ya haramta Abin da ake cewa sarko shine kai wani asiri wanda zai sa wata mata ta kinginta saboda kai daga bayan ya ke ta ka zo ka aure ta wannan haramun ne. akwai ko wanda za ka yi wanda mace za ta so ka ko da ba ta so kaji tana son ka don ka aure ta wannan an a cikin nau'o'i na shirka to da haka duk wani magani da za a baka ko wani asiri na wannan don karka yi da shi domin kai ka je ka fada a cikin shirka amma akwai addu'a addu'a kuma ba haramun bane ka daga hannu ka roƙi Allah ya ta ta soka Allah ya kaddara auren shikenan duka wannan zaka iya yi in Allah ya amsa maka shikenan amma kar ka shigar da wani magunguna ko wasu abubuwa wanda ilima ma suka saba wa shari'a a ciki to idan kai haka zaka je ka fada cikin haramun domin abin da yasa idan ta soka a dole ba a son ta ba to ka cutar da ita shi zalunci ne sunan wannan abun zalunci kuma haramun ne to da haka asiri da ake bayarwa na wai mace ta soka ko da ba ta so wannan akwai zalunci a ta domin ɗauke mata hankalinta ne a jikinta to da haka hankalinta zai zai jirkice sai ta je abu mara kyau sai ta dinga ganin sa mai kyau mai kyau ta dinga ganin sa mara kyau kaga wannan akwai zalunci a ciki saboda haka haramun ne ana ce masa asfaku wal aqab na'am malam wannan yake cewa shi malam dole ne idan lokacin sallah ya wuce dole sai an kira sallah ne kafin a yi wannan sallan ko kuma za a iya zuwa kawai a sa da kama a sallah to ban san wani irin wucewa yake nufi ba kaga idan azhar ne baka yi karfe ɗaya ba karfe biyu ma ba ta wuce ba kaga za a kira sallah karfe uku ma sai a kira a yi ta amma masallacin ba a yi sallah ba amma in har lokaci ya riga ya wuce misali sallar la'asar ne ba a yi ba har ba ta yi rana ta faɗi in za a rama ta ba za a mata kiran sallar ta bai domin ka kira mata ya zama wata mutane sun yi wannan sallar, ku ne ba ku yi ba to in ka kira me ka kira kenan saboda haka lokaci ya riga ya wuce ba a kiran sallah ba kai sallan mun asuba ba har rana ta fito da hantsi sai aka zo ana kwala kiran sallah a masallaci to ake kira saboda haka ba a kiran sallah in lokacin ke fita gaba daya amma in wajen ba a yi ta farkon lokacin ta ba sake za su ci za ana iya kiran sallah kan ta kanta ana iya kiran sallah in akwai bukatan haka na malam wannan yake cewa mahaifiyar shi ta rasu ta bar mara amma baban shi ya hana shi ya ce to idan baban shi ya rasu sai an cire gadon shi na mahaifiyan shi ne ko kuma za a haɗa duka a raba ba ka ga illan ba har yana Allah Allah baban ya rasu Shi ne matsalan zalunci kenan ta hana shi gadon mahaifiyarsa yana Allah Allah ka rasu ya haɗa da na mahaifiyarsa da naka duka yi Shi ne ma'anar tambayar sa kenan kuma ai bai rasu ba ko da cewa sai baban ya rasu to da ya rasu yanzu za a wai in baban ya rasu za a ware na mafiyan ne ko sai sa wannan sai na muawiya muawiya tibin abi Ya ce kar ka zama mai tauri a wajen ƴaƴanka in Allah ya mallaka maka abun hannu kar ka zama mai musu rowa ce idan ka musu rowa za su kosa da kai kuma su yi burin mutuwarka da ka duk wanda Allah ya wa arziki a nasan ma ba fai zalunci ɗansa ba nasan ma ya zama ƴaƴansa ba sa jin daɗin dukiyar to ka tabbata suna burin mutuwarka kuma ran da ka mutu ba su da wani bakin ciki suna hararuwa za su shiga daula ne kawai suna ribawa suna dariya saboda bai ka takura rayuwarsu suna ganin yadda sauran 'ya'yan suke walwala 'ya'yan masu kuɗi ka kuma ka takura musu ba sai ka bar su su yi almubazaranci yadda zuciya za ta lalata su ba amma dole dai ka ba su haƙƙin su na 'ya'ya kuma su walwala su ma zama ba sa cikin kuncin rayuwa to ballantana a ce mahaifiyarsu ne sarar su ka bar musu dukiya kuma sai ka zo ka rike dukiyan ka hana kuma alhalin sun kai a basu dukiyan kaga wannan zalunci ne amma in yaro ne karami ko kuma wawa wanda ba zai iya sarrafa dukiyan ba to daidai ne babansa ya hana shi dukiyan har sai lokacin da kai a baki inna abin ta ya ce fa in anastu minhu rushdan qad fa'u ilayhi amwalahum in kun tabbatar da yaran nan sun balaga kuma suna da wayo to ku basu dukiyan dukiyansu amma in ko ba su balaga ba ko ba su da wayo kar ku mika musu don in kuka mika musu za ta ne. za ta lalace ne ko da aka sai a yi ta ko da sun shiga damuwa cewa a ba a sake musu ba a dinga ba su na biyan bukata na biyan bukata amma kar a danƙa musu ita amma kuma ribon gado kuma dole a riba a san kowa nasa a san haƙƙin kowa don ribon gado ba bi ka dukiya ba ne sai a riba gadon kowa an san haƙƙin nasa an san haƙƙinsa a cikin dukiyan ana kula da ita wanda nasa ta lalace kaga shi yai asara wanda nasa bata lalace ba wanda nasa ta haɓaka shi ne ya samu haɓakan dukiya amma ba za a zo kuma a kere ba gadon ma kwata-kwata a je a riƙe dukiya ma domin wanda mai tambayan yana nufin ma ko gadon ma ba a riba ba bare ma su san menene yakin kuma haka na faruwa mutum dan uwansa ya rasu ya bar yaya maimakon ya riba gadon har su girma bai zai riba ba sai ya haɗe da dukiyansa shi ma sai zo ya rasu yanzu a dukiyansa akwai dukiyan dan uwansa kuma na magada shi ma kuma ga dukiyansa za a yi gado sai a zo a takuda abun a zo a rasa yadda za a riba gado ba a san wannan ne na wane wannan ne na wane wani wannan na gani da ido na mutumin da aka ta faru da shi wansa ya rasu ya rike dukiyan ƴaƴan wansa ne kuma kowa ya sani sun girma sun zo magidanta ba ba su ba shi ma ya zo ya rasu san da ya rasu ne haka ce to a zo a yi gado kuma da aka zo gado ma sai aka daidaita gadon kawai da ƴaƴansa da ƴaƴan wansa ne duka aka musu gado ne ne wa daida kaga ala ne wannan ko za ka mutu ya ji tsoron Allah idan aka bar masa amana na marayu da ainihin ba su haƙƙinsu to da ka bai halatta ka kire ba musu gadon mahaifiyarsu ba halatta ka ci gaba da riƙe dukiya in ya in sun kai min da za a ba su ka ba su kayan suna da hankali da za su sarrafa ta amma ba su da hankali ka riƙe musu wannan gata ka musu kula suna cikin damuwa na Allah wannan yake cewa ya yi wancan janaba ne sai ya manta bai wanke kan shi ba yaya zai sai ya sake wani ai babu wata wankan janaba da babu da babu wanke shi sai ka wanke kanka gaba daya kuma kankan ma sai ruwa ya shiga cikin gashin ka gaba daya don ya zo a hadisi ma duk da bai inganta ba amma dai malamai akan su ka tafi ta ta kulli sha'aratin janaba karkashin kowane gashi akwai janaba kuma haka ne ko ba hadisi domin an ce ka wanke jikinka kai wanka wanka kuma dole sai ka wanke kanka kuma sai ruwa shiga cikin gashinka ibn rushi yana cewa wal qasdu ikhtisali al-i'aba istata kulli sharatin janaba mun da ake nufi da wanka ka game jikinka gaba daya karkashin kowane gashi akwai janaba to wanda bai wanke gashinsa kwata-kwata ba ina wankan janaba to da za ka sake wanka ne gaba daya kuma nan ne nake wa mata nasiha masu kiso su ji tsoron Allah wanda ya sun yi sababbin kitso ba sa son su yi jika janaba ta kama su sai a ƙin wankan ko a zuwa na ɗan shashafa kan ina sai an wanke ko da kitson zai tsofa dole ki wanke ina sati biyu kike ki koma sati da ce mana me matsala a ciki amma wankan janaba wajibi ne dole ruwa ya shiga cikin wannan gaji. idan kin kitson barira sai kin warware wannan kitson kin cire bariran domin ruwa ya shiga a tsakanin wato ainihin gashi har can ƙasa ya taba kan gayi kan kai ya taba fata wannan shine abin da malam wannan mai tambayar yake cewa malam da gaske ne bacci bayan sallar la'asar haramun ne ba da gaske ba ne ba wanda ya haramta bacci bayan sallar la'asar kawai dai akwai bata lokaci ba da lurawa kana kasuwanci ka zaka yanke ne ka je kai bacci sannan za iya ba za ka iya daga bayan la'asar kuma ka zarce har magariba kamar baccin bayan asuba ne ba wanda ya haramta shi sai dai akwai ɓata lokaci kai dan kasuwa ne ko kana zuwa gona ko wani abu kai ana ta ana ta harkoki ka kuma kana bacci da safe kaga ta ka yanke baccin ka je ka yanke ɗalibin ilimi ne ka tafi karatu ba baccin safe ba abin nan ba naka wani amma ba haramun mai. sannan cewa yana kawo talauci ko mun sha ba da amsa ba haka wani domin masu kuɗi suna baccin safe inda yana kawo talauci kuma da sun talauce kan ya bara su yi ma su yi baccin safe ba ma kwata-kwata gudun zama za su yi amma sun da muka ga suna yi kuma arziki suna haɓaka to ba gaskiya ba ne baccin safe na mawadata ne kawai mai jin daji wanda ba da sun mulla sosai ya yi shi amma ba ka talauci malam wanda yake cewa yaya ake yin addu'an kuma ya zai gane Allah ya masa zaɓi akan addu'an da yake A isa kara maza sun ya koyar da ita kamar yadda jabir ya ce kamar yadda yake koyar da sura na alkur'ani za ka yi na raka a biyu idan kana da wata bukata bukatar nan ta duniya ce ba ka san ya karshen ta zai zama ba ba ka san alheri ne ko ba alheri ba sannan karshen abun ya zai zama ba ka sani ba to shi ne ake wa istikara amma abun da alherin sai bayyana karara wannan ba masa istikara amma yanzu yau kana son kai karanta alƙur'ani izu biyu ba za ka ce bari ne hara ba ha karatun a yeri ne ko kana son kai fiya da dare eh ko kana son ka je aikin haji ko umra wannan duk aikin ladan da Allah ta'ala ya kudaitar da kai ka yi shi to wannan ba za ka ce za ka yi istikhara kafin ka yi shi ba to amma istikhara yana zuwa abinda in ka yi shi zai iya zama maka alkhairi zai iya zama ba alkhairi ba misali kana son ka aure zainabu akwai ya zama aurenka da zainabu ya zama alheri akwai ya zama ba alheri ba amma yin aurenka kuma alheri ne domin me manzo kuma ya kwadai ta kai aure shi wannan sunna ne amma hindu ne matar ka da dace ta zama ko hannatu wannan baka sani ba to shine sai ka istikara in alheri ne Allah ya kaddara maka aurenka da ita in ba alheri bane Allah ya musanya maka mafi alkhairi ko ka zo za ka yi kasuwanci misali kasuwanci ka ga kala-kala ne sana'a ce wanda akwai mai sai da siminti akwai mai sai da shuga akwai mai sai da abinci akwai mai sai da kwano akwai mai sai da motoci to kai sai ka zo za ka yi taka sana'a za ka sai da kayan provision misali kayan trader za ka sayar ko kuma za ka sai da kayan miya to sai ka istikhara idan alheri ne wannan sana'a Allah ya sa maka albarka a cikin ba alheri bane Allah ya mutunya maka don baka da tabbas ko za ka yi mu'amala da wani na kasuwanci baka da tabbas za ku wani lafiya ko ba ku wani ba to akan wannan sai kai istikhara amma sana'a abu ne mai kyau mutum yayi sana'a ba sai ya tsaya na wani istikhara na yi sana'a ne ko na yi zaman banza to me kenan a zaman banza mutum shi bai da zai yi ba to da ka kai sana'a kai amma wace sana'a zan yi tafi wani alheri ita ne baka sani ba sai kai istikhara to irin wannan da makamancin wannan idan ka zo yin sa za ka yi raka a biyu a na farilla ba raka a biyu wanda su ce in kai in kai raka a biyu sai kai addu'an istikara ma'anan ta in wannan abun alheri ne Allah ya yassar ya kaddara min shi ya sauƙaƙe min shi ya sami albarka a ciki in ba alheri ba ne Allah ya sa in ji ba na son sa kuma kar abun ya faru kuma ya canja min mafi alheri kuma in kamsu da abun da ya canja ne. shine اللهم إني astaghfiruka bi ilmika بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام wa اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وآخبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآخبة أمري فصرفه عني وصرفني عنه فقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ma'ana addu'a ya Allah ina neman zaɓinka da iliminka ina neman kaddarawanka da kaddaranta kai ne mai iko ba ni da iko kai ne mai ilimi ba ni da ilimi kai ne masanin gaibu ya Allah idan wannan al'amarin da na sa a gaba alheri ne a gare ni a rayuwata da addini na da ƙarshen al'amari na Allah ka kaddara mini shi ka sauƙaƙe mini shi ka sa mini albarka a cikinsa ya Allah idan wannan al'amarin kuma sharri ne a gare ni a rayuwata da addini na da ƙarshen al'amari na Allah ka juyar da abun a gabari na Allah ka sa juya gabarin abun kar na yi shi kar ma mu haɗu da shi sannan ka canja min mafi alkhairi kuma ka sauƙaƙe mini shi sannan ka sa ni gamsu da abun da ka canja mini a ga wannan addu'a ce ta bawa Allah zaɓi in Allah ya amsa ka duk abun da ya faru to alkhairi ne a wurinka abun da ka rasa din ba za ka bi damuwan ka ba in kana istikhara sai ka kaddara kawai ba alheri bane Allah zai canja maka mafi alheri wanda ya canja maka kuma sai ka ji ka gamsu da shi shine ma'anan addu'an istikhara sai yake wani alama ne mutum zai iya zai iya gane Allah ya amsa addu'arsa ba za ka taba ganewa hakika ne ba sai abun ya faru idan wanda abun da ka neman nan sai sai sai Allah ya kaddara maka shi kuma kaga abun yayi albarka shi kenan Allah an ba maka addu'a ka na istikhara ko abin da ka neman nan sai ya zama bai yiwu ba sai Allah ya canza maka wani ka ji ka gamsu da shi yayi albarka to Allah ya amsa maka addu'a ka kenan wannan din ma da baka yin ba sai ka gano a sai da ka yi shi ma da ka samu matsala to kaga addu'an ka ne Allah ya amsa ya amsa maka don kaga wannan shi kenan akwai wani kuma kafin abun ya faru sai ka ji zuciyanka tana son wannan abun sosai akwai wani kuma ya zama ka ji ba ta son abun wani abu wancan abun kake so duk alamu ne to amma wannan yana zama alama ne in Allah ya amsa addu'a shi kuma sai in ya faru ne kake da tabbacin addu'a ta amsa sai yasa zaka iya istikhara kuma kai ɗaya daga cikin abubuwan ko kai wannan abun ka samu matsala to in kai kai ki ka samu matsala matsala addu'a istikhara ne ba ta karɓo ba ai istikhara addu'a ne sai ka ba Allah zabi kuma sai ka je ka wuri wannan matan sai ta zama matsala a wajenka yake wannan kasuwancin ya zo ya lalace babu albarka to addu'an istikara ne fa ba a karba ba ba istikara ne take da matsala ba ba karba ba ne mun ka roƙi Allah ne ya baka wani abu sai bai baka ba kaga addu'a ne mata abin da mata karbu ba saboda haka to kenan ya zaka ka gane addu'an ta karbu sai bayan abun ya faru saboda wannan karbuwan addu'an kuma sirri ne na ubangiji ta'ala domin kaddara ce wa qadarullahi sirrullahi ne sirrullahi maktub ne ita kaddara sirri ne na Allah baka iya sani sai abu ya ya faru yanzu wannan karatun da muke yanzu kuma san zai yi ba sai ya faru yanzu ne muke da tabbas Allah ya kaddara shi ba inda bai kaddara shi ba sai wani uzuri ya zo sai zama ba ba a yi shi ba to kaga sai abu ya faru da kike gane a kaddara shi ko ba a kaddara shi ba na'am amma wasu mafarki mafarki da wasu suke fada, wai za ka yi mafarki ko za ka yi wannan ba gaskiya ba ne wannan boka ne kawai zai baka wani abu ka je kai sai kai ta mafarki ko da ma ka sa abu a ranka ka je kai ta mafarkin za amma wanda ya ci dambu bai sha ruwa bai kwanta bacci kaga zai mafarki yana shan ruwa ko irin sa ne kawai da aka babu wani magana wai za ka gani a mafarki ko wani abu wannan ba gaskiya ba ne na amin mana wanda yake cewa eh, yaya ne zan yi niyan biya ma wani azumi sannan dole na yi su a jere ko zan iya yin tayin mota. biyan azumi ko naka ko na wani ba dole sai a jere ba ana iya biyan azumi a jere kuma ana biya ana iya biya daban-daban ramadana ne dole kai a jere shi ba yadda ka sha ba sannan kana azumin kafara shi ma dole kai a jere kafaran zihari ko makamancin wannan to amma in ba wannan ko kisan kai da ka da kuskure in ba wannan ba in na ramadana ake bin ka bashi in za ka rama to wannan kana iya rarraba shi na'am mara wannan yake cewa salamu alaikum malam ya ce masu mudaraba shi wanda aka ba wa kuɗi yana juyawa bai saka komai ba idan dukiyar ta halata yaya za a yi mai juya musu bai da komai a kai to ba mu san wani irin halaka ake nufi ba idan muka ci in asara aka yi shafe su kaga za a ci gaba da kasuwanci a mai da riba amma in gobara misali ka ba mutum miliyon biyu ya muku kasuwanci sai gobara zo cinye jari gaba daya shi nan duk kun yi asara kai ka yi asaran wahalar da kai na sayo kaya da tattalinsa da wayewa shi kuma ya asaran wannan jari gaba daya shi ne ma'anan abin nan amma bara a ce to tun da gobara ta cinye ko barayi sun sace kayan miliyon biyu ne to kai ka kawo miliyon ɗaya ni ne asarar miliyon ɗaya babu wannan ko da ka amince da shi ne ka ba shi wannan dukiyan almuzau aminun tunda ka amince da shi ne akai wannan asaran ba ba shi ka ba shi ba ai kasuwanci yake muku ko da haka dukkanin ku kun yi asara shi yayi asaran wahalan da ya sha kuma kai asaran ka na'am wannan yake cewa malam akwai wani magani da mutum ake sha sunan shi ne ko ne? yake yana fitar da mutum daga sa shi ya halatta a sha wannan magani duk wani magani wanda zai sa maye haramun ne ko ba ya sa maye in kai overdose zai sa ka maye haramun ne kai overdose misali ko da maganin mura ne aka ce ka sha kwalban duka za ka yi maye amma ka sa cokali ya ko biyu ba zai sa ka maye ba to dole ka takaita ta kan cokali ɗin ko biyu tana ta da dama an yi ta domin a yi maye ne abinda kuma dama asalinsa shi mayen yake sawa duk mayen aka yi sai zama in ka sha ɗan kaɗan da zai sa ka maye ba amma da yawa zai sa ka maye to ɗan kaɗan din ma haramun kamar giya kenan ko sabon to da haka duk abin da yake ke sa yi haramun ne kawai hadisi ne kullu ma askara fa huwa kamru duk abin da yake sa ma yi giya ne kuma aka ce kullu ma askara kasiruhu fa qaliluhu haramun duk abin da in ka sha dan da yawa zai sa ka maye to dan kadan da bai sa ka maye ba ma haramun ne. ko da haka duk ko da da sunan magani aka ce akwai abin da ake wai kurkura sunan sa ko wannan kurkuran giya ne mutum ya kurkura sai ya zama ya yi maye bai san da yake ba har a jawo da shi gida wai wani zazzabin su da waye waye wai zai warke ko ban san maganin mai mani dai amma dai maganin ciwo ne wannan haramun ne domin maza su ma ce, inna allaha lam yaj'al shifa ummati fi ma harrama alaiha Allah bai sanya magani na cututtuka al'umma na ba cikin abin da ya haramta musu duk abin da yake na haramun ne ba ya zama magani saboda haka maye bai zai zama bai zai zama magani ba na'am malam wannan yake cewa menene hukuncin wanda ya karya azumi na nafila da zangon ba tare da wani larura ba wanda ya karya azumi da na nafila da gangan ba tare da lalura ba bai da wani laifi ko guda daya bai da laifi dama ce ga dama ya yi nafilan azumin kuma yanzu ya ga ya fasa dalili akan wannan shine manzan Allah sassawa wata ran ya zo gidansa amma na ina magana kan azumi ko ba sallah ba kar ka ta kuda ya zo gidansa yana azumi sai ya tambayi su aisha akwai abinci aka ce akwai sai to da azumi nake amma bai na ci sai ce abincinsa a ga ya azumi da ganga sannan akwai hadisin almutadawwi wa amiru nafsi me yin azumin nafila shi yake jagorantar kansa in sha'a afsara wa in sha'a sama in ya ga dama ya karya azumin sa in ya ga dama ya ci gaba da azumin wannan shi yake nuna ba a rama amma a mazhaban malikiya in ka karya azumin nafila sai ka rama suka ce za saboda ayin da umumin ayin da suke cewa wala tuqilu amalakum kar ku bata ayyukan ku sai dai wannan ayin tana aiki a wuraren da ba a samu dalilin kana iya batawa ba kamar sanyan nafila da sauransu ko aikin haji ko umra ko da na nafila ne wannan dole ka ta karisa in baka karisa ba ana bin ka baki sai ka biya kuma ka yi laifi saboda haka amma abin da ya shafi azumi akwai nasi a kansa in an gaice ka walima kana azumin ne sai da alhamis kaga farfesun kaji da jus dama kun daɗe ba ku haɗu ba kaga dama ka gyara zaman ka ka ci farfesun ka ka sha jus ɗinka almutazawwi amiru nafsi ba ka da matsala ko kaɗan Allah kai wata litinin zai kai azumi ba sai ka rama wannan ba na'am masu neman addu'o'i wannan yake cewa mana Allah ya tara maka basira da yake cewa mahaifinsa ya rasu yana fatan a sashi a cikin addu'o'i Allah ya ji kansa wannan shi ma yace malam babanmu ya rasu a sashi addu'a Allah ya ji kanshi sai wannan kuma yake cewa malam talauci ya yi mana yawa a mana addu'a Allah ya yaye mana Allah ya yi mana talauci Allah ya mana albarka gaba daya wannan da iyayensu suka rasu Allah ya ji kansu ya gafarta musu akwai malam cibado ɗaya daga cikin malamai da ke limanci a masallacin tsohuwar kasuwa kuma yake ba alhazabi ta shi ma mahaifiyarsa ta rasu kuma kaka ce ga wannan alhaji Ilyasu Abdulmumin. Wani fata Allah ya kan ce gafarta masa karama ko muna mai kata ajiyar mu zuwa ga wa'inda mutuwan ta shafa na da tare ko sai bai shi ma ya tattare su muna addu'a Allah ya kance ga fata mata Allah ya sa rahama a kabarin da mu musu addu'a gaba ta اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مثلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كانوا مسلمين في اسعاني وان كانوا مسلمين فجزاء سيئاتهم اللهم اجعل قبرهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها غفرا من غفر النيران اللهم جازهن بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا غفرانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين